zo shi baka eh. sa sumbar ta Sempat baka sa sempat tak ka ba sumbar ta sumbar ta ka yau sa sumbar ta a jama'a ga muna nan muna eh, eh, de tsere akan hanya kuma muna yi wa mutane da gargadi da su ci gaba da sa takunkumi a yi hakuri in allah ya ita noba lokaci ne da ita kuma in ta wuce shikenan allah ne yake kawo ta kuma insha allah shi zai kama da sauki ko yaya alhaji bosho wannan gaskiya fito haka yi shi takunkuri kamar yadda aka faɗa abu ne da yake kare abubuwar allah ke karewa amma ka tsare kai maka kiyaye yana da kyau kure to ko za ka tabbatar musu kai ne ya eh tuba tun kafin sa san bata na nuna kai ne kai na ne ai gashi kowa ya ga bosho bosho bosho ku sai ba kwana biyu kace <laughs> to alhamdulillah na'am kace kace kace kace mun dawo daga dame, Allah da mun je gurin wani aiki kai mana kan hanya zamu shiga garin Kano da yardar Allah insha Allah nan da ba da jimawa ba Allah ya amince mana kare kai Allah ya kare ku salamu alaikum